da matasa da ɗaliban ilimi ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika muna ƙara jaddada godiyarmu ga mahalicinmu subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan dare na ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in takwas hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da shida miladiya kama yadda fadilatul doktor ya faɗa matashiyar wannan muhadara tamu wato hasada da haɗarinta akan ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma gabaki ɗaya hakika dalilin da ya sa na zaɓi na yi magana akan wannan mummunan hali mummunar ɗabi'a mummunar siffa a wannan lokaci saboda tsananin buƙatuwar da muke gare ta na farko shi mai magana ya tunatar da kanshi sa'annan ya tunatar da masu sauraro game da wannan mummunan ɗabi'a da haɗarinta wacce ta addaba al'umma yanzu kuma duk matakai na rayuwa ko matakan mutane za ka samu wannan musibar a ciki kamar yadda za mu zo mu ishara akan haka saboda haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da zan faɗa ya datar da ni ya hore min faɗin abin da ya dace kuma ya ba mu ikon aiki da shi kurakurai kuma Allah ya kare mu wannan muhazara mu tana da gaɓoɓin maganganu kamar haka gaɓar magana ta farko ma'anar me ake ma nufi da hasada domin wani sai ya ɗauka sai ya ga wani abu sai ya ɗauka hasada ce kuma alhali ba hasada ba ce wani kuma yana hasadar amma kuma baya ganin cewa hasada ce in ma ya zamto ya jahilci mai ce hasada ko kuma ma da gangan yake yi za mu ga sabubban da suke haifar da hasada da kuma dalilai wasu dalilai daga alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suke nuna mana haɗarin wannan hali da hanyoyi ko gabar magana ta ƙarshe wato ko kafin ta ƙarshe tasirin da hasada take yi wa ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma da ƙarshe sai mu ga mafita waɗanne hanyoyi ne mutum zai bi domin ya kare kanshi daga fadawa wannan mummunan ciwo me ake nufi da hasada malamai sun yi bayanai daban-daban amma a ƙarshe za mu ga cewa maganganun nasu ko da lafuzan nasu sun sha bamban amma suna haɗuwa wajen ma'anar sau da haka akwai tarifi wajen guda shida da yake gabana amma zan ambato guda uku kawai wanda za su wakilci sauran al'imam Aljurjani jurjani yake cewa abinda ake nufi da hasada shine tamanni zawali ni'am tawal tamanni zawali ni'mati al-mahsud ila hasid wato fatan gushewar ni'imar wanda aka yi wa hasada wanda ake mahasadar shi mai hasadar zai rika buri yana fata yana so wannan ni'imar ta gushe daga wajen wannan bawan wanda Allah ya hore masa ni'ima tamanni zawali ni'matil mahsudi ila alhasib yana buri yana fatar ni'imar ta gushe ta dawo wurin shi a rike wannan ma'anar al'imam ibn al-qayyim shi kuma cewa yake yi hasada ita ce bugbu ni'matillahi alal mahsudi wato ƙi da ƙyamar ni'imar da Allah ya yi wa wanda ake yi wa hasada ɗin wata manni zawaliha da kuma fata da burin gushewarta kunga a tarifin ibn al-qayyim akwai nuna kyama ƙin wannan ni'imar da Allah ya hore ma wani bawa tare da fata da burin ta gushe daga gare shi malam ibn hajar al-asqalani yake cewa abinda ake nufi da hasada tamanni shakhs zawalan ni'mati an mustahiqin laha fata ko kuma buri mutum ya rika fatan gushewar ni'ima daga wajen wani wannan ni'imar ta gushe daga wanda ya cancance ta dan duk wanda kaga wata ni'ima a tattare da shi Allah ne ya nufa ta kasance tare da shi kaga ya cancance ta ne da hikimar Allah Allah ne mai hikima Allah ne ya san hikimar da ta sa ya bashi sawun nima ce ta ilimi nima ce ta dukiya nima ce ta wani matsayi nima ce ta faɗa a ba wai yana da kuɗi ba amma yana da ni'imar da idan ya ce a yi za a yi duk ni'imomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala al ibn ashur Allah ya ji shi da rahama mai littafin a tahrir wa tanwir yake faɗin wani tarifi yace wato mutum ya rika jin wani abu a zuciyar shi abinda ake nufi da hasada wani shuuri ne wani filin ne da mutum zai rika ji a zuciyar shi na kyawun wata ni'imar da Allah ya yi wa wani amma kuma ma'a tamanni zawaliha an yana ganin kyawun ni'imar misali Allah tabaraka wata'ala ya hore mata ta ilimi ko yana karantarwa a jami'ai ni'ima ce to shi ne hasadan zai iya kallon wannan ni'imar yana jinta a zuciyarsa amma kuma ma'a tamanni zawaliha yana bu yana fatan wannan ni'imar ta gushe kawai ya ga cewa ya daina karantarwa a jami'ar ko kuma ya ga cewa ilimin ya tafi ko kuma kwakwalwar ta daina ma ɗaukar ilimin لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة saboda wani kiki da yake ji a zuciyarsa me yasa aka keɓance wannan bawan da wani abu au ala musharakatihi alhasid ko kuma ta yaya shi wannan zai zo yana tarayya da shi a wannan ni'imar misali yana karantarwar wani kuma ta ya to yaya shi zai samu karantarwa ya zo yana karantarwar wannan duk ma'anar hasada kenan kamar yadda malamai suka faɗi to anan waninku zai iya tambaya cewa duk wannan ma'anar hasada da aka faɗa ai an ce idan mutum yana burin yana fatan gushewar wannan ni'ima daga wanda ake masa hasada to tana iya yiwa yanzu kai dan uwana ya zamto kana da wata ni'ima da Allah ya baka Allah ya hore ma arziki ne yawa Allah ya hore ma ilimi mai yalwa kuma kana karantar da shi arzikin ma Allah ya hore maka kana taimako da shi sai ni na ji cewa ina fatan ni ma Allah ya hore min wannan irin wannan ilimin da kake da shi domin ni ma na amfanar da mutane amma kuma ba na buri ba na kwaɗayi ba na fatan Allah ya karɓe iliminka ba na fatan Allah ya kwace zuciyarka. me ake nufi da wannan wannan shi ne ake nufi da alghissa bambancin hasada da muka yi tarifin taɗazu da kuma wannan misalin da na mana wata ni'ima da Allah ya hore maka ni ma kuma na ji ina burin ina fatan Allah ya hore min ita ba tare da taka ta gushe ba wannan ake kira al-ghibta ibn manzur yake cewa al-ghabtu in an ce al-ghabtu a yaren larabci an yara al-maghbuta fi halatin hasana wato shi ya ga wanda yake fatan shi ma ya samu irin abin da yake wurinsa sai ya ganshi a wani hali kyakkyawan hali Ba ya tamanna فيتمنى لنفسه مثل sai الحال الحسنة كما تيرك يو كان شفاتا الله يباش ونن ينين حال دا يغدان اوان شي yake ciki min ghairi an tamanna zawalaha an amma ba tare da yana buri yana fatan ta dan uwan ta gushe ba yace wa idza sa'ala Allah mithlaha idan ya roki Allah kwatankwacin wannan ni'imar فقد انتهى إلى ما أمره به يا رجاء يا إساء ذو أبابن دا يأمر تيكدشي ورضي له كما يرجى نشي يتي وأما الحسد أما هسد فهو أن يشتهي أن يكون له مال المحسود أما إتهاسد إتتي ذلك الشأوى ينا كعين أبند والنن ɗan uwan nashi yake da shi wa an ya anhu ma huwa fi abinda kuma ɗan uwan nashi yake tattare da shi ya gushe wannan ita ce hasada an fahimci wannan ‘yan uwa al'imamin razi da yazo zo bambance shi ma hasada da algibba ta yake cewa idan an amallahu ala akika bi ni'matin idan Allah ya baiwa ɗan uwanka wata ni'ima ta ilimi ce ta dukiya ce ta faɗa a aji ta matar aure ta yaya na ƙwarai ko ma me wata ni'ima da Allah ya yi wa ɗan uwanka fa in zawalaha idan kai nufin gushewar wannan ni'imar ɗan uwan naka fa ha huwa al-hasad wannan shine hasada wa in ishtahaita li nafsika idan kuma kai sha'awar kai ma ka samu irin wannan nimar ta ilimi ko kwatankwacinsa ya ce fa haza huwa al wannan ita ce al kuma ita babu laifi a kai kuma ghibban nan akan kira ta hasada in an faɗaɗa ma'anar game da ya zo cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la hasada illa fitnatai ganin babu hasada wacce aka halatta ta babu laifi ba haramun ba ce sai abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi ya ambaci abubuwan nan guda biyu al-imam da ya da yazo fassarawa sai ce a wannan hadisin ana nufin alghibta ne huwa an ya tamanna an-ni'mati allati ala ghayrihi min ghairi zawaliha an sahibiha shine wato ye burin ni kwatankwacin ni'imar da take tattare da dan uwansa ko abokin shi amma ba tare da yayi kwadayin Allah ya gusar da ta dan uwan nashi ba wannan ita ce alghibta ‘yan uwa dai yanzu kun ji me ake nufi da hasada kuma menene bambancinta da algibta ita algibta babu laifi amma hasada ita ce aka haramta mana da dalilan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata na kwarai cikin alkur'ani zan ambaci ayoyi guda biyu saboda lokaci suratul al-falaq Allah ta'ala yace qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin asuba min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta abin da ya halitta suna da yawa mutum aljani dabbobi min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab da kuma sharrin wato dare idan ya lullube ka san ko masharranta ne galibin masharranta suna fara kulla sharrin su ne cikin dare in za su kukkulla su cutar da wasu galibi da daddare suke yi wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad da kuma sharrin mata masu tofi suna tofi a kullakullansu na sihiri na kulumboto wa min sharri hasidin idha hasad da kuma sharrin mai hasada yayin da zai hasada kun gani waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya ambato mana wasu abubuwa wanda suke kunshe da sharri shi ta ɗaya daga cikin malamai yake ce al-Husayn ibn al-Fadl yace inna Allaha jama'a shurura fi hadhihi aya ce lallai Allah ya tattaro ababen sharri a wayannan ayoyin ko a wannan ayar wa khatamaha bil hasad sai ya rufe munanan wayannan al'amura na sharri da ya tashi rufe su sai rufe su da hasada don ita ce bala'i duk ta fi sauran ma bala'i wa khatamaha bil hasad li annahu a at-taba'i' saboda a gane cewa a san cewa ita hasada ita ce mafi munin ɗabi'u, ita ce mafi ƙanƙantar ɗabi'u Allah ki tsare mu hakan nan hasadan nan suffa ce cikin siffofin yahudawa kuma kun san a alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar da mu ya nuna mana sharrin yahudawa ya nuna mana dabarunsu kuma ya faɗa mana hanyoyin da za mu bi domin mu gujewa sharrin Yahudawa to yana cikin siffofinsu munana hasada Allah yake wadda kafirun min ahli alkitab dewa cikin waɗanda aka baiwa littafi sun so law yarudunakum min ba'di imanikum mayar da ku imanunku kuffaran ku koma kafirai saboda ni hasadan min indi anfusihim saboda hasada hasadar da take tattare da su min ba'di ma tabayyana lahumul alhaq bayan gaskiya ta bayyana gare su sai daga cikin malamai ko al-imam ibn usaymin yake cewa wal ayatu tadullu ala tahrim alhasad yace wannan ayar tana nuna dalili ce da yake nuna haramcin hasada li'anna mushabahatal kuffari bi akhlaqihim muharrama saboda kamaiceceniya da kafirai a halayensu abu ne da aka haramta mana saboda shi ne hasada kullum ba abin da yake ƙara wa kanshi sai wuta saboda tabbata zuciyarshi yake kullum yana fito na fito da Allah kuma Allah babu ruwan shi kai ta hasada da ɗan uwanka in dukiya ce Allah ya bashi kake hasada kana babbaka zuciyarka Allah yana ƙara tuttulo mai dukiyar kana babbaka zuciyarka Allah ya ƙara yalwata masa cikin ilimin ba ka so ya ci gaba ko ya samu wata ɗaukaka Allah yana ta ingiza ki yana samun ɗaukakar kuma kai kana ta babbaka zuciyarka ko ba za a canza ba Allah ne mai bayarwa Allah shi tsare mu waɗannan wasu daga cikin ayoyin kenan alƙur'ani da suke nuna wato haramcin hasada ayoyin suna da yawa kamar yadda na faɗa amma lura da lokaci ayoyin suna nuna mana dai hasada hali ne abin kyama hali ne abin zargi yana daga cikin sabubba na haifar da sharri da fitintunu a cikin al'umma Allah shi tsare mu a hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hadisin Anas ɗan Malik manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa la tabaghadu wala ta tahasadu wala ta dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana la tabaghadu kada ku rika kiyayyar junanku kada ku rika kiyayyar junanku sashe ya rika kin sashe aboki ya rika kin aboki abokin aiki ya rika kyamar abokinsa ya ci gaba ko ya samu wata ɗaukaka wala ta hasadu kada ku rika yin hasada wa juna wala ta dabaru kada ku rika juya wa junanku baya kuna ƙaurace wa juna wannan ya ga wannan ya juya wancan ma ya ga ɗan uwansa ya bashi baya ku nisanci wannan wa kunu ibadallah ku zamto bayin Allah ihwanan yan uwa al-imam ibn battal cikin sharhin sahih al-bukhari yake cewa wannan a cikin wannan hadisin akwai annahyu anil hasadi ala ni'am akwai hani game da hasada akan ni'imomi wa qad naha Allah ibadahu almu'minin an yatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dahum ala ya yace kuma hakika Allah ya hani bayinsa mu'minai su rika burin abin da ya fifita sashen su akan sashe wa amarahum an yas'aluhu min fadli ya umarce su da su roƙe shi daga falalashi shi ne mai bayarwa Allah ne mai bayarwa ka nema wurin Allah ba wanda ya isa ya hana Allah ya baka in falala ce ta lahira ka nema falala ta duniya ka nema Allah ne mai bayarwa ba wani maganar wai zaɓar ne kowa na ba kowa ba ne wane ya taso daga ƙaramin gida wane talaka ne wane babanki ba komai ba ne wane ba san danginsu da kaza ba babu ruwan Allah cikin wannan Allah ne mai raba ni'imarsa yadda ya ga dama ga wadda ya ga dama Allah ya sa mu dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya tambayi sahabban shi ko an yi an tambaye shi ayyun nasi afdal su wane ne cikin mutane suka fi ne wane ne ya fi cikin mutane ɗan uwa ku saurari wannan magana tana da matukar muhimmanci su waye suka fi falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mahmumil qalbi saduqil lisan qalu saduqul lisan na'rifu fama mahmumul qalbi قالوا كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد ذاك تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم دون مخموم القلب برين جينكر تمنين مخموم القلب كما يجد شو ما سكا ابن نمبس غاني بس حبي صدوق اللسان mai yawan gaskiyar harshe ba wa mai gaskiya ba mai yawan gaskiya yana da yawan gaskiya Ta ga kuwan aka ce wane mai yawan gaskiya ne ai abin yabo ne za ka ga mutane na sha'awar shi za ga yana da farin jini so ake magana saboda an san mai yawan gaskiya ne to wannan shi ya fi sai suka ce mun san mai yawan gaskiyar harshe amma wane ne mahmumul kalbi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su huwa taqiyyu shine mai kiyaye dokokin Allah shine mai takawa mai aikata abin da aka ce ya aikata mai barin abin da aka ce ya bari annaqiyyu tsabtatacce zuciyar a tsabtace take a tsarkake take la isma babu zunubi ko babu kulli a zuciya shi kamar yadda wasu malamai suka fassara ba kiyayya a zuciya wala baghya babu zalunci ba zaluntar mutane wala ghilla babu kulli wala hasada babu hasada kaga wannan mutumin ya cancanta a ce shi yafi kai saboda ga harshen shi yawan gaskiya abin da yake zahiri sannan ga zuciyar kuma a tsarkake take kaga ya cancanci a ce shi bi shi ne mafifici Allah ya hore mana wannan baiwa saboda duk wanda ya samu wannan baiwa zaka same shi yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma mu'amalantar mutane da abin da yake so shi ma a mu'amalance shi Allah ya samu dace ɗan uwa hasadan nan matakai ce ajujuwa ne akwai ajin da mutum zai shiga ma bai sani ba akwai ajin da mutum ya daɗe yana ciki amma bai san yana ciki ba malamai sun kasa hasada kashi-kashi amma barin kawo mana wasu malamai guda biyu su zamto mana misali da ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama da kuma al-imam al-ghazzali rahimahullah ibn al-qayyim ya kawo wasu nau'i na hasada guda uku da aka ku ara mun zuciya ku yan uwa da kunnuwanku na farko da ya ambata nau'i na farko na hasada ya ce hasadar da mutum zai ji furfushinta a zuciyar shi amma kuma ba zai batta ta yi tasiri ta fito a aikin shi ba zai ɗan ji wani abu amma nan da nan zai danne ta ya take ta ya hana ta tasiri ba zai bari ta tasiri a zuciyar ba saboda zai yaki zuciyar sa'an nan ba za ta fito ma a harshen shi ba ballantana ta yi tasiri a gaban shi hadda ya hayar cutar da wanda yake wa hasada a zai ji ɗan abin a zuciyar shi amma kuma sai ya danne ya yaki zuciyar kuma sai ya mu'amalanci wannan da ya gan shi da ni'imar sai ya mu'amalance shi yadda Allah ya ce a mu'amalance shi ya mai fatan alkhairi cewa yana da ilimi kaɗuwa ne Allah ya ƙara ma albarka Allah ya ƙara ma ilimi kaga nan ya danne zuciyar ya yaƙe ta sai mu'amalanci wannan ne ni'imar da abin da Allah yake so Allah ya ma ni'ima Allah ya tabbatar maka da ita Allah ya ƙara maka mu ma Allah ya ba mu irin wannan ni'ima mai amfani da ita kaga nan ya ji abin a zuciyar shi amma bai bari tasirin da yake yi wa mai hasada ya bayyana a tattare da shi ba na biyu nau'i na biyu da ibn al-qayyim ya kawo yace shine mutum yi burin shi ma ya samu wannan ni'imar ko kuma ya burin rashin wannan ni'imar yana kyamar da yana kyamar yayi magana da akan wannan ni'imar da Allah yayi wa wani a shi yana fata ne wannan da aka yi wa ni'imar ya koma baya in wani ilimi ne to ya zama jahili idan wadata ce ya yi fatan ya koma talaka idan ya yana da ƙarfi ne sai ya fatan ya koma mai rauni ko kuma ya ga zuciyar shi ta tattaru wuri ɗaya yana ta amfana kanshi sai ya ji yana fatan Allah ya tarwatsa lamarinsa kaga nan sharri yake kulle da shi shi wannan sharri yake kulle da shi yana so ne ya ga wannan ni'imar da take tattare da ɗan uwansa ta gushe kaga wannan hasad sai nau'i na uku da ibn al-qayyim ya kawo yace hasadul ghifta inda dazu muka ishara zuwa gare ta hasada ta al-ghifta yace wa huwa tamanni an yakuna lahu mithlu hal al-mahsud ya zamto yana fata yana burin shi ma ya samu kwatankwacin abinda wanda yake yi wa hasadan nan ya samu min ghairi an tazula an-ni'ma an amma ba tare da ni'imar ta gushe ba fa hada la ibn al-qayyim yace wannan babu laifi Walayu Abu Sa'ibu, wanda yake da wannan ma ba ganin laifin shi ba a aibanta shi yace bal hada qaribun min al-munafasa wannan abu ne da yake ɗan kusanci da ma wato tsere da musabaƙa da rigegeniya wannan nau'i ukun da ibn al-qayyim ya kawo kenan amma na Al'imamul imam ghazali ko ghazzali ya kawo guda hudu ne ta farko ya ce an yi hibba zawalan ni'amati an nau'i na farko za ga yana so ne ni'imar da Allah ya bai wa ɗan uwan shi ta gushe wa in kana zalika la yantaqilu ilai shi dai ya ga ni'imar ta gushe ko da ba za ta dawo wurin shi ba kana da arziki ya kana da yar motar ka ta hawa ko kana da gida ko kana da ilimi ka haddace izo talatin ko ashirin ko ƙur'ani shi ba wai so yake ya zamto yana da alƙur'anin ba ba wai yana ma fatar ya samu motar da kake da ita ba ba yana burin ya samu irin gidan da kake da shi ba a'a shi kawai ya ga gidan ya kubuta daga hannunka ka talauce ba gidan ya ga ba motar ka koma ta ka sayyada ya ga cewa kwakwalwarka ta doke duk abin da ka sani ya tafi ba ƙur'ani shi ba wai yana so ya samu irin ta dawo jan shi ba ne a ya ga kawai ba ka da wannan ni'imar shi ne al'imamul gazali ce wa haza ghayatul wannan ita ce makurar wato ƙazanta makwarar mai ƙazanta shi kawai yana so ya ga cewa ka koma miskinan zamatira ba walwalar da kake ga ka dena kana ɗan canja ka ya ga ka dena canjawa kullum yana kallon ka hajaran majaran ka daban wandonka daban takalmin ka ya cinye shi haka yake so kawai ganka ba wai shi ya samu ba ko shi ma yana cikin kaka na kai shi kawai ya ga karasa ba wai sai ya samu ba wannan nau'i na farko da al'imamul ghazali ya kawo kenan kuma shi ne mafi ƙazantarsu na biyu ya ce an yi hibba zawalan ni'mati ilai na biyu shi yana fatan wannan ni'imar da take tattare da kai ta gushe ta dawo wajen shi ta gushe ta ne dawo wurinsa kana da gida ne kyau to yana fatan kai ka rasa gidan ya dawo naka ya dawo naki ko kuma kana wani wata kujera so yake a tashe ka a kujerar shi ya hau an fahimci wannan abin da shi yake fata kenan ko Allah maka wata yalwa ta gushe ta dawo wurinsa nau'i na uku da al'imam al-ghazali ya kawo ya zamto baya kwaɗayin wannan ni'imar da take tattare da kai ba wai ita yake so ta dawo wurinsa ba bal yashtahi mislaha. a'a yana kwaɗayin kwatankwacin ta ne misali da tababa yana da ƙur'anin ki sittin ɗinki sai ni in rika buri ina fatan nima Allah ya bani sittin ɗin ba tare da ya rasa naki ba an gane wannan wannan ita ce ta uku ko kashi na uku da malam al-ghazali ya kawo baya son taka ta gushe tana da 'yar motarka kake zuwa ofis shi ma kuma yana ma fatan alkhairi shi ma yana fatan Allah ya hore mishi fa in ajaza an mithliha sai dai wannan shi matsalar idan ya kasa samun kwatankwacin naka a habba zawalaha shi matsalar shi kenan shi ba yana son taka yana son kwatankwacin takan amma idan ya nema bai samu ba to sai kwaɗayin takan ma ta gushe saboda ku zama ɗaya kada ka wuce shi kaga nan ma an samu matsala an samu matsala ka kai associate professor ko ka kai senior lecturer yana Allah Allah je a kada fayil ɗinka a kaɗo shi a ce ai akwai wata matsala kuna ɗaya ma yana so ka dawo baya kaga nan wani fatan ka dawo bayan nan nan ne bala'in ya shigo da ce ya tsaya yana fatan irin naka ba tare da fatan naka ya gushe ba wannan da sauki sai nau'i na hudu da al'imamul ghazali ya kawo ce an yashtahiya li nafsihi mislaha ya yi makanshi kwaɗayin kwatankwacin wannan ni'imar taka fa'illan sun, idan kuma bai samu ba fala yuhibbu zawala an baya kwaɗayin taka ta gushi shi yana so ya samu irin taka yana so ya haddace ƙur'ani kamar da ka haddace yana so ya karanta sahihul bukhari kamar yadda ta iya yana so ya kiyaye ahlari ismawi iziya askari mudawwana duk ya iya su kamar yadda ta iya duk yana so amma in ya yunkure yayi Allah bai bashi yadda ya baka ba baya fatan naka ya gushe wannan shine nau'i na hudu yace wa hadha huwa al-ma'fu an wannan shine akai afwa akan shi in kana fi duniya in lamari ne na duniya ma kawai mota ce kai fatan kai ma ka samu irin tashi sai Allah bai sa ka samu ba ko dama ba ka fatan tashi ta lalace ko Allah ya kwace ta gida ne kai ma kaji kana kwaɗayin irin gidan da ya samu amma ba wai kana fatan nashi ya bushe ba baka samu ba ka gode wa Allah baka kai fatan nashi ya bushe ba wannan lamarin duniya ana ce zumu ba walmandubu mandubu ilayhi in kana fi din in kuma ma addini ne in a sha'anin da ya shafi addini ne alqur'ani ne yake da shi kana fatan kai ma ka samu alqur'ani wannan fatan da kake yi ko da baka samu ba mustahabbi ne in al'amarin duniya ne mubah ne ba yabo ba fallasa mota kake so ka samu kamar yadda ya samu gida ne an gane takalmin sawa ne kake fata ka samu yadda ya samu amma idan baka samu ba ka fatan nashi ya gushe wannan babu laifi mu ne me mubah ba yabo ba fallata amma idan a sha'anin addini ne kuma yake da shi kai kana kwaɗayin ka samu kai ma domin ka amfanar kamar yadda yake amfanarwa wannan shi mustahabbi ne ana so ka neme shi ana so ka neme shi yana da ilimi kana fatan ka sami ilimi don ka karantar da mutane kai ma ka yaki jahilci a karan kanka ka yi aiki da ilimi haka wannan abu ne na lahira kana fatan ka samu dukiya da niyyar ka ciyar da wannan dukiyar wajen taimakon addini taimakawa talakawa taimakawa gajiyayyu taimakawa mabukata amfani da dukiyar wajen neman lahirarka wannan mustahabbi ne wannan kashi hudun da al'imamul gazzali ya kawo kenan to ita hasada tana shiga wurare da dama wajen an yi magana sai su ya ai malamai da aka zo tallan hasada su ne suka siye ta a ita hasada ai tana da sabubban da suke jawo ta kuma in kun lura hasada ta fi yawa a garin da ba su da yawa mutane ba su da yawa kuma damammaki ba su da yawa saboda za a zo a yi sha a kan wayannan damammakin a ƙauyuka za ga hasada ta fi yawa ƙananan ƙauyuka birane ma ana samu amma birane an fi samu idan damammaki ba su da yawa idan akwai damar da yawa takan sa mutane su je su shagalci da neman wai sauran wayannan damar amma in suka kuce to sai ga hasada ta fi yaduwa a irin wannan lokutan akan samu hasada tsakanin masu sanoyi daya wani yana da provision wani ma yana da provision za ka samu an fi samun hasada tsakani malami da malami an fi samun hasada tsakani ba za a ga malami ya je yana ma wato mai gyaran mota asada ba galibi galibi za ka samu yawanci waɗanda wani abu ya haɗa su ne suka fi yau juna hakan nan masu arziki ko masu kuɗi tare da masu kuɗi suka fi hakan nan masu sarauta sun fi da masu sarauta duk da suka iya yi da wasu amma sun fi da masu sarauta hakan nan ma masu ibada ne masu ibada sun fi wa masu ibada ‘yan uwansu malamai ma sun fi wa ‘yan uwansu malamai lakcarori ma za ga sun fi wa ‘yan uwansu lakcarori malaman islamiyya ma za ga sun fi wa ‘yan uwansu malaman islamiyya da akarami da akarami za ga sun fi eh an fi samun haka to ga wasu sabubban haka da don mu guje su sababi na farko raunin imani da kaddarar da Allah ya shirya wa bayi idan mutum bayi da imani da abin da Allah ya kaddara ya hukunta za ka samu kullum yana cikin hasada amma in ya cika imanin shi da wa zuciya shi da imani da kaddara da abin da Allah ya hukunta babu ruwan shi da hasada ko ta bujiro zai kokari ya fatattake ta abu na biyu san duniya san duniya da wuce gona da iri wajen kwaɗayinta duk inda ka samu mutumin da yake zaƙewa wajen son duniya da kwaɗayinta to da wahala ka raba shi da hasada da wahala in ya zamto mai tsananin kwaɗayin dushi ne duniya ina za ka duniya ina ga fito duniya me muke nema duniya kwaɗayin duniya kullum su ne za ga an amma yana tunanin ya ce kai wasu Allah ya musu arziki ban san na taba ambata a wannan muhadarar da na taba zuwa wannan masallacin akwai wani a lokacin mulkin Ubasanjo wannan ba wai labari ake ba wanda ya sanar da ni shika ne abokinsa ne ya rasu shekara bakwai da suka wuce suna zaune a lokacin yana da dukiya da ta kai biliyan arba'in sun zo suna hira ya taba gwamna a ƙasar nan suna hira abokin shi ne yake ban labari da ya rasu suna hira ana tattaunawa maganar ya za a kamfen sai ana kawo masu kudin duniya aka korowa ɗan amurka wani kaza da so wani tsalal ana ambato masu dukiya shi wannan da yake da biliyan arba'in ɗin ana ambato sai ce kai wasu Allah ya musu arziki ka duba yana da biliyan arba'in a lokacin ubasanji amma kuma yana cewa wasu Allah ya musu arziki kaga shi Allah bai mai arziki kuma daga gaskiya Allah bai mai arziki ba ai kudi Allah ya bashi ka sa ko da Allah yake ba su kudi ba arziki ba dan Allah mutumin da Allah ya mai wannan litafin waɗanda suke hira da shi din shi abokin naki gidan shi daya a lokacin mota hawa shi kwaya daya wata yar Honda ce kuma suke hira amma shi da shi yana da biliyan 40 yayi gwamna ana tunanin ya za a sake yana cewa wasu Allah ya musu arziki wannan kana tsammani ba zai hasada ba ba zai hasada ba ai yana ganin wani da abin nan ya rika hasada kenan eh to kaji ma alaji ya tsara da cewa maganar da ya ma hasada hakan saboda kana da biliyan arba'in Allah ya sauka cikin abubuwan da suke haifar da hasada girman kai da jiji da kai galibi masu girman kai da jiji da kai shi wani ne za ka same shi yana da hasada saboda baya kan wani ya ƙetare shi baya kan a ce wani ya isa saboda kullum shi yana tinkawo yana jiji da kai da kai shi kuma yana yi wa mutane kallon hadarin kaji yana ganin wane bai isa ba bai isa ya zama wane ba hakan nan kiyayya da adawa tana haifar da hasada duk lokacin da za a ce wani yana kin wani yana iyayya da shi na adawa da shi to za ka samu in wata ni'ima ta same shi za ka ji yana hasada da ni'iman yana hasada da ita sa'annan kada ka zamto mai wato ƙoƙarin comparing kanka da mutane a kodayaushe in ka zauna kullum sai ka dinga daidaita kanka da wani wane da wane kana sa ma'auni to za ka zamto mai hasada ana so ne kullum ka rika tsora kanka a ma'aunin ni'imomin da Allah ya maka to shi ne kullum za ka zamto mai godiya amma za ka ta tsora kanka a to yanzu wane ya ɗanɗara nufa wane yana kaza wane yana kaza to kullum za ka zamto mai hasada sababi na ƙarshe da zan tsaya a kan shi shine wato jahiltar hikimar Allah wannan ma yana haifar da hasada mutum ya jahilci eh, hikimar Allah duk wanda ga Allah ya ajiye wata ni'ima a tattar da shi ai akwai hikima kai Allah ya baka kaza wani Allah ya bashi kaza da ni'imar da ta sa Allah ko hikimar da ta sa Allah ya rarraba muku wannan kowa an bashi nashi sai ya gode wa Allah game da wannan ni'imar da Allah ya masa dakta ka faɗa min sauran minti ya nawa dan abin nan minti uku to na ambaci dai sabubba to barin ambaci magunguna dan kan lokaci ya cimmin dakta baba ya karata ambato sauran insha Allah malamai sun ambato hanyoyi da mutum zai bi domin in ma yana da hasadar Allah ya yaye masa ita na farko kai ka daina kallon kai ƙoƙarin yanke hango abin da Allah ya yi wa wasu ka riƙa rataye zuciyarka ga mahalittinka ɗan adam ka daina wato hawa kan turmi ko hawa kan wani bene kana kallo wasu ka rage wannan ka rika rataye zuciyarka ga mahalicinka duk mai wannan yana kubuta daga hasada kuma ya rika roƙon Allah duk abin da kake nema ka nema wurin Allah Allah ne mai bayarwa Allah ne mai bayarwa sannan wajen munafasa ko musabaka ko tsere da mutane ka rika tsayawa wajen tsere ayyuka na alkhairi na ga abokina kullum ya kula da sahun gaba baya guje gushewa sai ya zo tsawon gaba sallar asubahi sallar azhar la'asar magarba isha'i to wannan kai iya kokarin ka wajen munafasa da shi a wannan abin lahira ba abubuwa na duniya ba wannan yana taimakawa mutum ya rage ko ya kubuta daga hasada ko ya hana hasada ta dimfaro shi ko ya warkar da kanshi daga hasada da take tattare da shi abu na uku tarbiyya yanzu ƙalubalenmu yanzu ga shi dai kowa cikinku da za a faɗa wani yana da 'ya'yansa biyu 'ya'ya uku 'ya'ya hudu to mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya tun suna yara wata irin tarbiyya tarbiyya san alheri ga wasu yanzu don Allah in tambaye ku amma kowa so nake ba kanshi amsa a zuciyar shi ko ku jira man kun je ɗakin ku ku ba kanku amsa ko an yaji wajen matashi shi ya mata tambayar ta masa ku ba junan ku amsa shin ka taɓa tashi ‘ya'yanka ƙanana ka yi wani tunani don ka koya musu alkhairi ka rika raba musu naira ɗari haka ta to idan kun tafi makaranta ko kuma gashi wannan alewar ko suwit ɗin nan in ka je wannan guda biyun naka ne amma ina so ka rika ba abokan zamanka wanda da yake damanka da wanda yake hagunka a class kuna gwada wannan idan mutum yana koya ma yaran shi wannan cewa su amfanar da mutane su wa mutane alheri yaro zai tashi sai ga abin ya zame mishi jiki ba zai zamto mai hasada ba saboda mutumin da yake kokarin ya bayar ina zai magana ya ma mutane hasada shi yana ƙoƙarin ko da kaɗan ne a wurin shi ya ɗan ba ya baka sai maka amfana sai ya zai maka hasada idan ka samu to yaro kuma idan ka saba mishi wallahi abin yana tasiri ni na ga wani abu da Abubakar sani zai iya tabbatar da wannan yaran larabawa a madina suna makaranta lokacin za ga iyayen suna da wani abu koya musu wannan alkhairin ko a lokacin ramadan sai ga sun zo da yaransu wajen shan ruwa din nan ko su sa 'ya'yan nasu su rinka zuwa suna kamo musu waɗanda za su sha ruwa a wajensu waɗanda ba su sami yara ba su ɗau kuɗi riyal dubu biyu da ɗari biyar dubu uku suke ba yaran tsawar watan ramadan menene aikin yaran su je kofan masallacin annan sasalam idan masallata sun ta sai ya rike hannunka don allah ka zo ka sha ruwa a wajen babansu ko ka zo ka sha ruwa a wajen kakansu kaga nan kullum ana koya ma yaro alkhairi shi da ya zama ya amfani mutane yayin da ya miƙe abin ya zame masa jiki shi sa za ka ji an ce a masallacin annan sallam akwai wata sufura ko wajen cin abinci ko wajen shayar da abin sha shekaru hamsin da suka wuce gidan suke ya har yanzu ba a daina yi ba in na gaba suka mutu na baya dama sun ɗautar tarbiyyar sai su dora amma mu yanzu kullum su ake koya ma yaya ko aikin gwamnati ne yaro za ga yana cin yana jami amma yana tunani yana dream duk ofis ɗin da na samu ni fa sai na kwasa fa sai na ɗiba sai na ɗiba haka mummunar tarbiyya ce Allah ki tsare mu za a lan mutum ya rika roƙon Allah roƙon mai Allah kullum ka rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake maka zuciyarka daga hasad wannan zai taimake ka kwarai na ƙarshe dabda an kawo yi magana tasirin da hasada take yi a cikin al'umma da ɗaiɗaiku na bar wannan daga ƙarshe a ah, ko da kaɗan da ya ɗan yi ishara a talikin na riga na wuce wajen ku. na ƙarshe zan ambata a wato yarda da abin da Allah ya ƙaddara maka in mutum ya zanto mai yarda da abin da Allah ya hukunta masa to yana kuɓuta daga hasada Allah ya sa wa'azi ko kuma karantarwa ta addini Allah ya zaɓa min in zama malami mai karantar da mutane in gode ma Allah da wannan ni'imar kada na ringa jin kyama kamar yadda wasu yanzu masu karantarwa suke shi yana ganin kaman ai kaskanci ne Allah ya sa shi ya zamto mai wa'azi ko malami duk wanda ya ga yana jin wannan to kada ka bashi ma amana amanar addinin ka ka bashi in yana tunanin wai Allah ya masa wannan ni'imar ai kaskanci ne baya so ma ya abin nan ai ka san addini ni'ima ce wancan ma da Allah ya hore mai ya san sama sama Allah mai arziki ni'ima ce amma kada ka yi kyamar abin da Allah ya kaddara maka ya hukunta maka wannan zai taimaka maka wajen kubuta daga fadawa hasada amma in kana karantarwa yanzu kana malamin addini amma kana gan to mu dai iyayenmu sun zo sun samu a wannan hanyar ba ita muka so ba ba ita muka so ba wani kuma za ga cewa shi yana ganin ai hanyar ita ce ta ci yanzu ba wai don Allah ba don malintar wasu mai yadda ita kaman kawai haja ce Allah ya tsare mu in mutum ba zai ba zai don Allah ba to me amfaninta in dai don duniyan nan ce in dai don duniyan nan ce wallahi gara kai wankan tsarkinka ka watsar ka tafi kasuwa in dai ba don Allah za ka yi ba kamar yadda wani yake cewa abokin mahaifina ne wata rana ya wahala ne wajen neman ya tara kuɗi ya wahala ya wahala ya yi waccan sana'a ya waccan sana'a shekarun baya zai ke da kai ba mu san wannan ilimin addinin zai daraja ba ai da tun can mun yi shi Ga shi yanzu motocin nan jifa-jifan nan dai malaman nan sai hawa suke yi ai ba mu san harkar za su yi daraja ba kaga wannan shi kawai yana kallon maganar zahid ne kuma malaman da yake gani ai ba wai tilas don kaga mutum ajib shi ne yake maɗaukaki wajen Allah ba ai ba nan ba ne ma'auni muna na wanda suka fi yawa masu ne a zahiri suke karantar da mutanen ba wanda suka shahara ba akwai malamai na Allah suna nan a zaurika suna nan a unguwanninmu ba a san su ba kuma mutanen kirki ne wala nuzaki alallahi ahada sun fi ma da yawa wanda suka shahara ba ba ka ba ne wala nu zaki ala Allah ahada saboda ka ka nemi yardar Allah Allah ya karba mana gabaki da zan dasa ta aya nan saboda lokaci abinda na faɗa ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ya tsarkake mana zukatan mu Allah ka kawar mana da hasada tsakankanin mu ya Allah ka hore mana yadda da abinda ka tsagawa mana da ‘yan uwanmu gabaki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته